Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Bayan sakin ɗan gidan Bazim Salim a yanzu batu ya bayyana cewa ba a saki hajiya Hadiza Bazim ba, wato uwar gidan Bazim Muhammad, kamar yadda wasu kafafen labarai suke yada cewa an saki hajiya Hadiza. To a yanzu magana ta tabbata cewa. ba a saki hajiya hadiza matar bazum ba an dai saki ɗansa salim bazum masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafa da su daga ƙasar jamhuriyar nijar ɗin a dangane da al'amuran da suke faruwa a kan wato batun ahalin bazum wato iyalansa inda za ku ji wasu mahimman rahotanni a halin yanzu. ba tare da ɓata lokaci ba masu saurare ga wannan rahoton labari namu ku ji abin da ke faruwa akan abin da ake yadawa. daga jamhuriyar ta Nijar suka tabbatar wa BBC da cewa ba a sako mai ɗakin hambararren shugaban ƙasar ba daga ɗaurin talala. Wasu kafafen yada labarai ne dai suka ce an sako Hajiya Khadija Bazum kwana guda bayan sakin ɗan tsohon shugaban ƙasar Salim Bazum tun bayan hamɓarar da bazum a kan mulki ne dai matar tasa da ɗan nasa suke tare da shi a inda ake masa ɗaurin talala kafin a sako salim ɗin a shekaran jiya litinin ga rahoton da usman minjibir ya haɗa mana sabanin rahotannin da waɗansu kafafen yaɗa labarai a nijar da ma waɗansu ƙasashen afirka ke yaɗawa cewa hukumomi a nijar ɗin sun saki hajiya khadija bazum muhammad wato uwar gidan habararren shugaban ƙasar bbc ta gano cewa labarin ba gaskiya ba ne bayanan da na tattaro sun nuna cewa har yanzu matar tsohon shugaban kasar tana tare da shi a fadar shugaban kasar inda ake masa daurin talala bayan juyin mulkin soja a cikin watan yulin bara hakan dai na zuwa ne bayan da dan bazum wato salim mai shekaru 23 a duniya ya shaki iskar yanci a farkon wannan makon inda kuma aka garzaya da shi zuwa kasar togo waɗansu majiyoyi a Nijar ɗin sun shaida wa BBC cewa hukumomin soji ba su hana matar Bazum ɗin fita daga inda ake tsare da mijinta ba, saboda shi Bazum ɗin kaɗai ne suke tuhuma. Amma a cewar su bisa raɗin kanta ne ita uwar gidan shugaba Bazum take zaune da shi inda ake tsare da shi. To shin ko ina makomar hanɓararren shugaban Muhammad Bazum? Ali Dauda shi ne ministan shari'a na jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasa da mai ɗakinsa a gaba an ga yanda tahiyar ta bada. amma akwai abin da ya kamata ka sani in ma eh, matar shugaban kasa ba ta ba kamar cikin bukatoci na shugaban kasa shi da kanshi kamar abin da ni ya hito da bakin magabata na ba dukansu ba amma zan ci musu albasa da baki ga yarda da amincewa shugaban kasa tsohon shugaban kasa na matashi ta kitar da shi zancen su yana gaban kotu zancen shi shugaban kasa yana gaban kotu kotu ce za ta ba da Ah, duk bayanan da ya kamata biske da yanayin da yake ciki duk kuma kotu ita ta ba da umarnin a saki ɗanɗan shi na ya je ya gabatar da ayyukan da gaba gare shi na karatu da abin da ya kuma ka san haraka ta kasa ba haraka wasa ba ce da haraka ta shari'a ko an zartar da hukuncin mutum ya yi laifi shugaban kasa yana da incin ya yi ma mutum afuwa shi kuma wani abu na wanda doka ta bashi ta kasan mu yana da inci yin mutum afuwa juyin mulkin da sojin suka yi a Nijar a cikin watan Yulin bara dai ya janyo kakkausar suka daga kasashen duniya lamarin da ya sa kungiyar ECOWAS ta saka wa kasar takunkumi abinda kuma ke ci gaba da mummunan tasiri kan tattalin arzikin Nijar din sai dai a cikin wannan watan da ya wuce ne wata kotun ECOWAS da ke zaune a Abuja ta yanke hukuncin cewa ci gaba da tsare Bazum da iyalansa ya saba wa doka kuma ta bayar da umarnin a mayar da bazum ɗin kan karagar mulki. To, yanzu cikin yarjejeniyar da muka nan da ƙasar Togo don suna an kasa masu shiga ne tsakanin eh, Sediyawo da mu Nijar da su da mutanen Sierra Leone. Magabatanmu na shugaban ƙasa da shi da mambobin CNSP. Tunda Togo dai ita ƙasa ce wadda ta nuna mana kamna. Don kuma muka ba da suka ba da incin a sallami wannan yaron a mikashe me a hukumance sai da aka komo ta kan juju ya bashi ya ba da belin shi a hukumance aka sake shi aka ce to yana izuwa lome can ya zama ya yi karatun shi kuma hukumomin togo suke za kula da shi yanzu yana ci a kasar togo tun jiya can ya kwana tun jiya da dare can ya kwana tunda yana fita daga gaban alkali yana fita daga residence sai ga jirgi wanda ya kamata ya tai da shi da premier minister da ministan asashin harkokin kasashen waje na togo da ni muka karbe shi muka maka shi ga hannun minister in afirai taranjar na togo su tare su suka ta cikin jirgi guda suka ta akwai sharadi cikin sakin nashi sharadi wanda aka baka kasan talala sunan shi kinan shari'in da dabor na farko laihin da aka yi yana nan kamun kotu ta yi bincike ta kare ko ta zartar da hukunci ko ta ce ba kai laihi ba kenan an baka alawusu ne don ka je ka ci gaba da ayyukanka amma lokacin da kotu ta bukato ka dawo ana bukata ka su ma kasashen kasar eh, togon alkawalin ta ɗoka muna ba za a yi wani abu wanda zai cuta ma ƙasa mu ba Eh, misalin sulkun ce domin yayya faruwa ne ga yanayin wato zafin siyasa da aka shiga jamhuriyar Nijar mm. ko ka dauki wani mataki a kokarin da ake wani shawo kan matsala da ake ciki da ma sasanta da kungiyar irin mm. mun san cewa kungiyar kusan kasashe da amne sun shiga da irin wannan bukata ta nema a saki shi tsohon shugaban kasa da mai dakin sa mun eh, saki dan sa su kuma mu ce makomar su to kullum ma eh, mai sunan shi mai shugaban kasa da mai dakin sa a gaba an ga yanda tahiyar ta bada. amma akwai abin da ya kamata ka sani eh, in ma eh, matar shugaban kasa ba ta ba kamar cikin bukatoci na shugaban kasa shi da kanshi kamar abin da ni ya hito da bakin magabata na ba dukansu ba amma zan ci musu albasa da baki ga yarda da amincewa shugaban kasa tsohon shugaban kasa na matashi ta tare da shi da haka kuma yanzu zancen su yana gaban kotu zancen shi shugaban kasa na gaban kotu kotu ce za ta ba da eh, duk bayanan da ya kamata biske da yanayin da yake ciki. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan gaskiyar al'amari kenan a dangance da batun ahalin bazin ko ko mu ce wato iyalan bazin. Kamar yadda muka kawo muku labari da sojin CNSP sun saki salin bazin wato sakin talala dan gidan bazin ya sami 'yancin fita. inda babu shakka aka fara yada cewa ita ma hajiya hadiza matar shugaban kasa zuma bararre ita ma an sake ta inda dai batun nan na karya ne inda labarai a yanzu suke tabbatar da cewa bazum yana nan tare da matarsa a ajiye ba a sake ta ba iya salim bazum shi kaɗai ne wanda ya shaƙi iskar 'yanci sojoji suka sake shi wasu dai yana kafa ayar tambaya cewar shin me yasa har yanzu sojojin suke rike da bazum ba su sake shi ba tare da ahalin nasa wasu dai na danganta abin da cewa sojojin cnsp sun rike shi ne saboda ya zama masu garkuwa ga faransa da kuma ecowas wasu kuma na ganin cewa a'a waɗancan zarge-zarge da ake masa na cin amanar ƙasa shi ya sanya aka ajiye shi wannan dai batu ne wanda babu mai sanin wannan abu. Babu shakka dai sojin CNSP suna ci gaba da tafi da tsarin ƙasar, tun bayan hamɓarar da bazin Muhammad a watan Yuli da ya huce wanda babu shakka dai al'amuran suke batun saituwa inda 'yan ƙasa ke ƙara gode wa sojojin CNSP ɗin wajen yadda suke rike da ƙasar tare da kawo tsarurruka na ci gaba. a iya lokacin da sojojin suka ɗauka yanzu akan wannan karagan mulki idan za a ce za a lissafo irin abubuwa na alfanu da suka yi abubuwan suna da yawa waɗanda za su kawo wa ƙasar Nijar ci gaba. To masu saurare waɗannan ƙarshen rahotannin labaran kenan da muke tafa da shi kamar yadda kuka je kunonku a dangance da batun sakin Salim Bazum da aka yi wanda aka ringa cewa an saki Hajiya Hadiza bayan kuma ita ma Hajiya Hadizan ba a sake ta ba tana nan tare da mijinta bazin muhammad a hannun sojoji to masu saurare muna so mu ji shehin rayunku a kan wannan batu sannan muna roƙonka mai saurare da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun labaranmu a koda yaushe mun gode